This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol har ma da niya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Sarfila hashin Gomal muka sake dawa a shirin mu na dare da fatan mun wunin lafiya. Sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC muna ɗauke da rahotanni kamar irin wa'annan. Abun da aka ce idan za ka rubuta petition ka tabbata cewa gaskiya ka rubuta ka je a kotu ka rantse cewa abin da kake son ka rubuta gaskiya ne ba kazahi kake son ka yi ma wani ba. Sanata Bala Ibn na Allah kenan wanda ya kawo kudurin dokar takunkumin shafukan abota irin su Facebook. Haka kuma za mu ji takunkumin hana kowane irin taro a jihar Legas sai da izini. sai kuma maganar yadda ake samun hari ko kuma hare-haren kai juyin mulki na soja a kasashen afirka a zamanin demokuraɗiyya a duniya hata wayar da za ku bugo mana muna son mu ji ra'ayinku ne game da irin wa'annan juyin mulki musamman ma wanda ya faru kwanan nan a jamhuriyar Nijar. Muna kiran 'yan Nijar da su bubbugo domin mu samu jin ra'ayinsu kamar yadda ya kamata. Yanzu dai bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu jefa ƙuri'a a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun goyi bayan zaɓen raba gardamar da ake sa ran zai kawo ƙarshen rashin zaman lafiyar siyasar ƙasar. A jiya Litinin ne jami'an zaben ƙasar suka ce sakamakon zaben na yanzu da ba a gama kirgawa ba na nunin cewa kashi 93 cikin 100 na nunin mutane sun amince da sabon ƙudurin tsarin mulkin. wanda zai rage wa'adin shugabancin ƙasa na wa'adin mulki sau biyu na shekaru biyar da ragewa sojoji karfin iko da tabbatar da 'yancin dan adam jami'an zaɓe kuma sun ce kaso 38 cikin 100 na mutanen ƙasar ne kawai suka fito zaben da aka yi na 13 ga watan disamba an samu tashe-tashen hankula a wasu wuraren lokacin zaben inda hukumar ba da agaji ta red cross ta fitar da rahoton mutuwar mutane biyar akalla mutane ashirin ne suka raunata a ranar zaben tashin hankalin nema ya sa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka shiga domin ƙarfafa tsaro A ƙasar Panama, kotun koli ta bayar da izinin kama tsohon shugaban ƙasar Ricardo Martinelli domin ya fuskanci tuhuma a kan laifukan da ake zarginsa da shi na leƙen asirin ɗaruruwan bayanan mutane ba tare da izini ko bisa doka ba. ana zargin tsohon shugaban kasar ne da kutsawa cikin bayanan mutane sama da guda 150 a lokacin da yake shugabanci ciki har da sauraron hirarrakin mutane ta waya da kuma tatsa ko kuma tattara sakonnin da ake aika musu ta hanyar karta kwana a wayoyinsu na tafi da gidanka mataneli dai zai fuskanci tuhuma kan laifuffukan da ya yi da dama a lokacin da yake kan karagan mulkin kasar ciki har da yin amfani da kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba an kuma kwace rigakafin da ake bawa shugaban shugabanni ta kariya da aka yi masa saboda shugabancin jam'iyya da yake yi to jama'a ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta ce yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai cikin shekara ta 2015 ya haura miliyan ɗaya. Wannan shine mafi yawan da aka taɓa gani tun ƙarshen yakin duniya na biyu. kungiyar da ke birnin Geneva ta fitar da wannan alkalumin a yau talata da ke nunin yawan mutanen da suka tsallaka turai wanda suka fito daga nahiyar afirka da gabas ta tsakiya haka na nunin sun ninka yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga turai a shekarar da ta wuce wato shekara ta dubi da sha hudu. mai magana da yawon hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya da ke da hedikwata a switzerland joe melman ya faɗa wannan gidan rediyon cewa akwai dalilai masu yawa da suka haddasa faruwar wannan kwararar da ba a taɓa ganin irin ta ba amma babban dalili shine tsarin yadda zamantakewa ke canzawa a gabas ta tsakiya a yau talata ne sojojin iraki suka sami nasarar shiga cikin garin ramadi a kokarin da suke na kwato garin ko kuma sake kwatar ikonsa daga hannun 'yan ta'addar kungiyar isis wanda ke rike da shi har tsawon watanni bakwai ya zuwa yanzu mai magana da yawun sojojin masu yaƙi da ta'addanci na iraki saba alnumani ya ce ana fafata ko an fafata a unguwar da ake kira a unguwar da take da gine-ginen gwamnati sojoji sun sami goyon baya daga mayakan sama sojojin na ɗauke bama-bamai a kan hanyoyi a lokacin da suke shiga garin na ramadi numani ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa a cikin awoyi 72 za a kwato birnin in allah ya yarda ƙungiyar sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta na kai hare-hare a kan mayakan na isis a cikin birnin na ramadi da kewaye shi ma mai magana da yawun sojan amurka kanal steve warren ya ce za a ci gaba da kaiwa mayakan hari ta sama har sai sun samu inda ba za su ma iya buya ba kwace ramadi dai da aka yi a watan mayun da ya gabata wani babban koma baya ne ga sojojin gwamnati da ita gwamnatin kanta a kasar duk fa waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Sanata Bala Ibn na Allah shine wanda ya kawo ƙudurin dokar takunkumin shafukan abota irin su Facebook da makamantansu da za ta kawo hukuncin ɗauri ko kuma tara ko kuma duka biyu ma in ana maganar taka doka. Ina maganar ta kwana ne ga Madina Dauda ɗauke da rahoton daga Abuja. A cewar Sanata Bala Ibn na Allah wanda shine ya kawo ƙudurin dokar a majalisar dattawa ya ce dokar da yake so a yi ya bambanta da wadda ake faɗi wa mutane a kafafen yada labarai. gaske magana shine duk wannan kace na ce babu wannan dokan a gaban majalisa kuma shine labarin da duk wani sanata wanda yake a nan zai faɗa maki. Ba wata dokar da ta hana waya a yi da yanar gizo ta sadar da abubuwan da mutane suka saba. abun da aka ce idan za ka rubuta petition ka tabbata cewa gaskiya ka rubuta ka je a kotu ka rantse cewa abin da kake son ka rubuta gaskiya ne ba kazahi kake son ka yi wani ba iyaka abin da aka ce kenan misali in aka kama mutum ya saba wannan doka me za a mai eh an mashi tanadin ɗauri na shekara biyu da kuma biyan tara eh, wanda aka sa miliyan biyu kahin ma wannan lokacin akwai dokar da ta riga ta ce idan ka yi unhwani da yanar gizo ka yi zalunci ko ka yi ƙazahi ko kuma ka ba wani tsoro ko kuma wani abu makamantan irin wa'annan za a ɗaure ka shekara uku ko kuma ka biya taron miliyan bakwai ko kuma a biya a ɗaure ka kuma an sa mata hannu kuma tana unhani a yanzu in kika yi la'akari da wannan zaki ga cewa saboda wannan dokan ma mu ba mu da wani hurumin yin wata doka game da harakan eh, unhani da yanar gizo an riga an yi ta an sa mata hannu wagga wadda muke bata da wani alaka da magana yanan gizo iyaka dai waɗanda suka saba ne suna cutan mutane da unhani da harkar yanan gizo su yi ma mutane kazahi su anshi kuɗi su ne suka kamar karshen su ya iso suka fara gudu tun ma ba mai bin su sanata bala ibini na allah mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan najeriya kenan shi ma tsohon dan majalisar wakilai ibrahim bello rigacikun ya ce an yi wa dokar rashin fahimta ne an kawo doka ne inda ake so a kawo ka'ida da tsari ake so a kawo shinge tsakanin kai dan najeriya da 'yancin da mutuncin wani na farko dokan ya nuna cewa duk wani wanda ya je ya kage ko kaharu ko kazafi saboda ya san wannan bai da lauya ko bai da kun zai kai kara kotu abu mashakin shi bata suna sai dai Allah ya sato yanzu ba zai yiwu ba duk wanda ke da wani abu wanda ke so ya bayyana ko game da wani ne ko game da wani agency ne ko game da harkoki na gwamnati ne ko game da wani dan siyasa kuma ko ma wane ne to dokai na cewa ba za ka yi wannan ba sai kana abin da kira justification shine hujja takarda ne ake zuwa a rantsi akan cewa abin da gwamnati takardar kunsa a kotu gaskiya ne in ka je kotu bai wuce ma naira goma ko naira sha biyar. tsohon dan majalisar wakilai ibrahim bello daga cikun kenan mai rutan komudi tana daga cikin 'yan najeriya masu amfani da yanar gizo a kuliyomin. dokan me dokar cewa wai duk wanda ya faɗi wani abin da ba daidai ba a ɗaure shi shekaru biyu ko ya biya tara ko wani abu abin mamaki a cewa yan apc ne ma suke gaba-gaban kirkiro da wannan doka bayan suna ganin shi wannan social eh, media din ko in ce yanan gizo ta nan ne fa aka yi tsaye ba dare ba rana ba abin da 'yan najeriya ba su rubuta ba mutane sun tashi tsaye maganan canji canji yau kuma a wannan kafan da aka yi amfani da shi sannan kuma wannan kafan ne kuma ake son a ce an sa mata takunkumi ba a tunanin gobe sunana hajiya rabi isyaku bello bai kamata a ce wannan doka da ake son a kafa na social media da aka ce ba a son shi bai kamata ba saboda kowa yana karuwa da wannan social network din yaya za a ce bayan da an ci moriyan shi an amfana da shi sannan yanzu daga baya a zo a ce ba za a yi amfani da shi ba tuni har an riga an yi wa dokar karatu na biyu a majalisar dattawa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. to To dama kowa da kiwon da ya karbe shi su kuwa jihar Lagos takunkumi suka saka a game da hana mutane tarurruka kowane iri ba tare da izini ba musamman ma a wannan wata na Disamba wakilinmu Babangida Jibrin gare ka. gwamnatin jihar lagos ta ba da umarnin hana gangami da duk wasu taruka da ka iya barazana ga tsaron lafiyar al'ummar jihar a sanarwar da gwamnatin jihar ta bayar wanda kuma kwamishinan 'yan sandan jihar mr fatai ya jaddada we will not allow open procession of any kind done for their security, for their safe because of what is going on around now. Ya ce ba za mu amince da duk wasu gangami da al'umma za su gudanar ba wannan mataki kuwa an ɗauke shi ne domin kare lafiyar su musamman a wannan wata na Disamba da ake batun shagulgulan Kirsimati. To sai dai kuma wannan doka da gwamnatin jihar ta fitar ya yi karo da ra'ayoyi na al'ummar jihar musamman ma dai masu fafutukar kare hakkin bil'adama kamar da Dr. Joe Odumake ta shaida mani. Sarori terrorism is on the rise. We also know that governments want to secure lives and property, but in doing that, there must be a proper synergy. People's movement must not be curtailed. Ko babu akwai karuwan ayyuka irin na ta'addanci a ƙasa, amma kuma ya kamata hukumomi su sani cewa a kokarin da suke yi na magance irin wannan matsala bai kamata kuma su taka haƙƙin da bil'adama ke da shi a ƙasar nan ba na gudanar da tarurruka da kuma faɗin albarkacin baki. Violence of flagrant violations of fundamental human rights. Shi ma bangaren sa Mr. Wole Adeshina wani mazaunin Lagos kuma ya ce ko kaɗan ba za a amince da irin wannan takunkumi da hukumomi ke amfani da shi wajen takura al'umma ba. That, is, that would be very, very wrong because there is right to association, there is right of expression, there is the freedom of speech. Ko kaɗan wannan bai dace ba domin kuwa akwai 'yanci da gudanar da taro, akwai 'yanci na faɗin albarkacin baki, to koya al'ummar jihar lagos suka ga wannan mataki ko doka da hukumomi suka dauka ya ka kamalin abubakar dantani ya kaga wannan doka wannan doka haka tana da kyau haka da ake da aka dauke ta akan haka da saboda abubuwan din da ake gani din sun rika yawanta ana kwace mutane jikkuna ana farfashe mutane motoci kuma ana hidda musu rediyo to alhaji ya kaga wannan doka da gwamnatin jihar ta dauka na hana gangami to alhamdulillah wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma alhamdulillah sai dai kiran da muke ga su waɗanda suka zama jagorori ga kula da wannan abu su yi abin tsakaninsu da Allah domin wasu suna amfani da irin wannan damai domin su ci musu zarafi akan haka Allah ya taimake mu bincike dai ya nuna cewa da zarar watan christmas ya tsaya a birnin Legas ayyuka irin na ta'addanci da kwace da fashi da makami yana karuwa al'amarin da kuma ke ciwa al'ummar jihar da kuma hukumomin tsaro to a kwarya babin jibrin murai amurka daga Legas. To mun gode baban gida daga lagos a nigeria To bari mu tsallaka zuwa kasar niger Juyin mulki na neman zamewa wasu sojojin Afirka wani yayin da suke neman dawo da shi wanda ya daɗe da shuɗewa sakamakon mulki na demokuraɗiyya. Harin da aka kai baya-bayan nan na neman yin juyin mulki shine wanda aka kai a niger Ga rahoton da Sule ya haɗa mana. yayin da iyalai da dangin sojojin da aka cafke bisa zargin yunkurin juyin mulki a nishar ke zulumin rashin sanin halin da waɗannan mutane ke ciki yau kusan mako ɗaya ana iya cewa wannan labari ya bar baya da kura domin babbar jam'iyyar adawa ta bayyana gano cewa zargin tsari ne kawai hukumomi suka kitsa domin a manta da wasu mahimman batutuwa na daban in ji dan majalisar dokokin kasa Tijjani Abdulkadiri. In kuna tuni a 2011 shugaban kasa ya hito ya ce an yi mishi yi mulki zancen kowa sai inda a karshe sojin saki shi aka ba gaskiya bane. Yau an ji an ci haka nan. Kuma hujjojin da aka bada na cewa a matsayin shi na shugaban sojojin Nijar gaba su ya bada umarni da sati biyu zuwa uku sojawa sun ki aikatawa. Muna gani abu ne wanda ke son nazari mawaci ne a ce maganan nan da shugaban kasa yayi akwai gaskiya ciki. Muka ce to muna jiran sakamakon binciken da suka ce za su yi. Muna sa ran wanga gami yalla za su hiddo gaskiya cika abu kuma wanga duka cici kuce da ake yi dan keɓe hankalin 'yan ƙasa ne daga bisa maganganu waɗanda yau suka cike ke ci ma Nijar tuwa a ƙwarya musamman mazancin zaɓe. A nasu ɓangare jam'iyyu masu goyon bayan shugaban ƙasa Isu Muhammadu sun buƙaci ma'aikanta su hukunta masu hannu a wannan yunkuri na juyin mulki da hukumomin na Nijar suka ba da sanarwar murkushewa. Salisu Muhammadu Habi na mai magana da yawun ƙawancen jam'iyyu masu linjaye. Ba mu ƙara yarda mu zama to Nijar kamar sani wale kullum da an tashi ana wani alheri mai kyau sai a ce soji sun zo ha soji ɗiyanmu na ƙannenmu na uwayenmu na ku zamna ku gina ƙasa tare da mu mu yakin ƙasa ku mutan da ta da ku ku kan ku da su ganga waɗanda da muka gani za mu da su ganga a kai hannun shari'a shi ta aikinta shikenan wasu daga cikin dangin sojojin da aka damƙe da na tuntuɓa domin sanin halin da 'yan uwansu ke ciki sun bayyana min cewa har yanzu ba samu ganawa ba sai dai ministan cikin gida ya sanar cewa nan gaba kaɗan gwamnati za ta gabatar da mutanen da suke tuhuma gaban kotun sojan ƙasar a ɗaya ɓangare alkali ya sallami muhammadu dudu na jam'iyyar sai dai rahama wanda aka damƙe saboda laifin yin musu akan labarin yunkurin juyin mulki a hirarsa da wata kafa yayin da aka ta saƙiyar takwaransa na MNSD nasara Ibrahim Hamidu zuwa kurkukun Yamai a kan wannan magana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. so kamar yadda muka faɗa tun farkon shirin, menene ra'ayinku a kan juyin mulkin soja a nahiyar Afirka da yake faruwa a 'yan tsakanin nan? Sannan muna kira musamman ga 'yan Nijar da su bubbugo mana waya domin su gaya mana ra'ayoyinsu a kan wannan al'amari musamman da yake an samu harin juyin mulki a 'yan kwanakin nan wanda bai yi nasara ba. Kar amanta, sashin Hausa na muryar Amurka ne. Yanzu kuma lokaci ya yi. da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiran farko mun same shi daga jihar Kaduna, Najeriya. Wane ne Alayi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam mai magana uzairu mai hat ba ji sami naka jihar Kaduna nigeria To Malam Usaini? Uzairu. Oh Uzairu to yi daidai daga Kaduna ba? To, to muna jin ka menene ra'ayinka game da wannan sabon salo da wasu sojojin afirka suke niyan dawo da shi gaskiya bai dace ba yin wannan yin mulkin ba eh nisa ka ce bai dace ba saboda to ina ga wannan mun rasa shi bari mu sake dai har ila yau ina ga muna cikin Kaduna ba mu rasa ba salamu alaikum na Kaduna ɗayan kana jin mu eh, ina jin ka malam kabara kafin yan Nijar din su bugo dai eh, bayan falaran to da fatan dai za ku dan daddaga musu kafa su ma su samu yawwa to shi nan to Allah rama ina jin ka magana batun dawo da juyin mulki ba abu ne wanda ya dace ba na ganin cewa yanzu ba fa mulkin soja ba ne mulki ne na demokradiyya hmm. kuma mulkin soja an sani cewa ba mulki ba ne wanda jama'a suke walwala suke sakewa suke iya faɗin ra'ayinsu ba hmm. wanda yanzu an samu ci gaba mulkin demokradiyya ake ake alfahari da shi to fata na anan To mun gode Malam eh, Alaramma ga wani ya shigo daga Nijar. Eh, daga Akarami bari mu je ga na Nijar. Wane ne? Hello? A Nijar wane ne a Nijar? Hello? To na Nijar ma eh, na ma ya tsinke kamar yadda eh, Akarami ya tsinke, uh, Alaramma ya tsinke. Hello? Hello Sokoto ne? eh sokoto ne insha Allah to ina jin ka na sokoto eh sai eh, salamu alaikum mai magana ka zura abubakar bulan yaki shagar lokar gannan sokoto suke tare da najeriya to oh, bulan yaki eh, To, muna jin ka ne ra'ayinka game da maganar juyin mulki da wasu kasashen Afirka ke akan wannan ainihi da sojojin Afirka ke hmm. To, na Eh. To. Eh, muna jin ka, ina jin ka. Eh, shine gudun mata daga nan yola muhammadu to mun gode sosai malam na yola mun gode eh hello to na yola makan ya katse to yau dai ina jin layukan suna da tangarɗa to kar a manta dai muna magana akan yanayin salon juyin mulki da wasu sojoji a afirka suke dan kakkaiwa dan tsakanin nan wanda mutane kuma suna ganin tsohon yayi ne da demokuraɗiyya ta wance kali da shi to da fatan za ku kira kamar yadda muka ce muna fatan yan Nijar su kira tunda abin ya faru dan tsakanin nan a can ga Kano mun samu salamu alaikum wa alaikum salam to wane ne a Kano a sunana Alhaji Mustapha Ibrahim to Alhaji Mustapha Raba Kano to Alhaji Mustapha muna jin ka menene ka game da eh. maganar juyin mulki na soja eh gaskiya kamata yi a ce mu yan Afirka mun halkalta da wannan harka ta juyin mulki Nisa. Domin idan ka auna ragowar kasashen da suke kamar muna koyi da su kamar na turai da sauransu mm. za ka ga ba sa yin irin wannan magana su mulki ko na mm. abu. Mm. Kowanne da su abubuwan da za a yi a nutsa ake amma su matsalar su a gabaninmu su kuma wato akwai matsala ta ko cin hanci ko kuma wani abubuwa makamantan wannan wanda ko da kaɗan su can shugabannin turai aka zarge su da ɗan wani abu za su ga suna sauka ma su yi murabus to mun gode sosai bari mu tafi taraba inda za mu ji wani ne hello eh taraba ne to wani ne a taraba eh, ya haya tanko ne to ya haya tanko kaji muna magana akan juyin mulki musamman a wasu kasashen afirka da ake dan samun faruwarsa dan hari da sauransu na kaiwa mm. wato wani abu ne ke faruwa ba bayan son kai Mhm. yawwa eh. kai ne da shugabannin suke yi shi ya sa su sojan suka ga haka ya su ce to bari su yi juyin mulki ma bisa ga dalilin son eh. kan su 'yan siyasa din to shi sa sai a kewaya a kewayo ba su da haɗin kai shi ya sa kaga soja kullum suke kuso kai su riga su To mun gode bari mu tafi yobe da yake kan layi shi ma wane ne a yobe? Eh, Suleiman Muhammad ne. To Malam Suleiman, me yasa soja suka kewaya suke kewayowa a wasu kasashen Afirka? maganar juyin mulki. Eh to hakika wannan abu ne wanda mun fara ganin ya zama tsofan yayi. Mm. Wanda kuma ba daidai ba ne hakan ya kamata hula garin da ci gaba. Eh, to wasu suna eh, to eh, eh. shi kenan to mun gode bari mu je daura ga wani da ce mai tambayar da ni amma salamu alaikum wane ne a daura Ana magana da Hafiz tsohon sarki daura. To Hafiz menene ra'ayinka? Babban ra'ayina wato ina ganin cewa kamar yadda a ah, kasashen mu na Afirka ake yawan amsar da bindiga hmm. ni na goyi ba shugaban kasar da ya fita gadon gidan eh to eh da aka yi na Nijar a ni mun gode sa yi daga ya kama yan adawa ya To mun gode ah, sai kuma mu tafi jihar Neja a Najeriya. Salamu alaikum, wane ne a Neja? alaikum salam Muhammadu Garba ne. Jawa Muhammadu Garba muna cinka. Eh nan Zangeru. To Zangeru ba? Eh. To. Muna jin ka. Nawa ra'ayi abin da ya sa sojoji suke karɓar wannan mulki. Mm. Abin da ya sa na Najeriya namu. bazaranci da suke tare da kudi Suna watar da kudi ma kowa da kuɗi. Eh. Da. Eh, dama tambayar da nake son yi wa wani kenan ɗazu wasu suna cewa to eh dama tambayar da nake son wasu eh, ɗazu kenan wasu suna cewa wai ai almubazarancin da 'yan siyasa suke yana karo gudunmawa akan wani da muka hira da shi ɗazu daban kwarai kuwa sosai to eh. to mun gode sosai bari mu tafi jihar katsina sai waye a katsina a sunana umar musa lemun karfin hukumar sandamu to To malamaka ana bakuwa ta ashe na bayan gari magana juyin mulki ana tsammanin ta sha ruwa ashe kuma sai gashi wani lokaci sai ka dinga jin ta Afirka kamar na Nijar da ya faru kwanan nan me zaka ce a kai? Eh wannan abu Abubakar Umar Musa. Mm. Me ma ba eh nace ni wannan juyin mulkin ma duka ma ina ta baba kai. Me yasa kake ta baba? Kana Nijar ne? Yanzu kamar yanda wannan ya fito ya faɗa wannan professor wannan buba na maiwa ko Eh buba na maiwa. Eh. Eh, ga kaga ya kare eh. ta sannan wani dan misar nasu da kwashe da shi yanzu kaga shi ma ya kare ta eh mutum biyu sun kare ta a kafafen yada labarai to gaskiya ni ba abin da raina ya bani wanda abin gaskiya da mamaki domin abu bai kama ba kwata-kwata mm, to in ya yi kama din me yasa kake ga sojojin suke son su haka wani lokuta to ina in ma ya kama kuku an yi da matawar ina ga rashin adalci na ainihin shugabanni to mun gode sosai mun sami kira sai dai na nijar da muka samu ya katse ne to da fatan wani lokaci za su ci gaba da kira mun gode kwarai a ci gaba da kiran sashen hausa na murya amurka to yanzu kuma sai sharhin bane amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ruwan teku mai dumi na el nino ya shafi yanayin kasar ethiopia inda aka samu raguwa yawan albarkatun noma a bana inda hakan zai ta'azzara rashin abinci ga iyalan da tuni ke fama da karancin abinci mai yiwuwa ethiopia za ta fuskanci matsanancin fari da ambaliyar ruwa a bana wanda zai sa rashin abincin ya ƙara muni tallafin abinci da ethiopia ke bukata ya karu daga kimanin mutane miliyan uku a farkon wannan shekarar zuwa mutane fiye da miliyan goma a ƙarshen shekarar nan da muke ciki kimanin mutane miliyan shida ne kuma ke buƙatar ruwan sha domin magance wannan bala'i amurka za ta taimaka da dalar amurka miliyan tamanin da 88 domin samar da kayayyakin abinci ruwan sha da kayayyakin amfani a bayi hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka za ta gaggauta samar da abinci da ruwan sha da hanyoyin da za a bi da abincin dangane da haka ne sa amurka ta ba da taimakon fiye da tam 116 na abinci hukumar ta amurka a yanzu haka tana taimakawa kimanin mutane miliyan hudu da masu gudun hijira da abinci bugu da ƙari amurka na samar da kimanin dala miliyan 100 a kowace shekara a wani shiri na taimakawa masu fama da mummunan karancin abinci a ƙasar ta ethiopia ta hanyar samar da abinci akai-akai da kudade iyalai za su iya kare kaddarorinsu kamar dabbobin gida a lokutan bala'i yanzu ethiopia na iya nazarin el nino ta hanyar wani shiri na safety net program shirye-shiryen hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka yana taimakawa wajen samar da ingantaccen rayuwa da taimakawa iyalai da ke fama da kuncin rayuwa amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatin ethiopia da kawayenta domin taimakawa wajen magance matsalar fari da bala'in el nino sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnati na amurka shi kuma ya kawo mu ga labarai a takaice bari mu koma ga sarfilo To labarai a takaicen na cewa masu jefa ƙuri'a a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun goyi bayan zaɓen raba gardamar da ake sa ran zai kawo ƙarshen rashin zaman lafiyar siyasar ƙasar. a jiya litinin ne jami'an zaben kasar suka ce sakamakon zaben na yanzu da ba a gama kirgawa ba na nunin cewa kashi 93 cikin 100 na nunin mutanen sun amince da sabon kudurin tsarin mulkin wanda zai rage wa'adin shugabancin kasar na wa'adin mulki sau biyu na shekara biyar da ragewa sojoji karfin iko da tabbatar da 'yancin addini kasar panama wata kota kasar panama kuma ta bayar da izinin kama tsohon shugaban ƙasar ricardo martinelli to ai sarfilo na ga a nan zan dakatar da kai a madadin eh, shi sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni daniel brown sai injiniyan mu na yau da ma abdulaziz adili toro da ya tallafa mana ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam mu kwana lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.